Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayya ta ce ƙasar Liberia ce ta nemi a aika mata da ƙwararru a fannin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma ɓangaren kiwon lafiya in ji daraktan hukumar yusuf buba yakubu a lokacin da ya gana da muryar amurka jim kaɗan bayan tantance mutane goma sha shida waɗanda ake sa ran za su wuce ƙasar liberia wannan makon mai kamawa muna tallafa wa ƙasashen afirka da kasashen caribbean da kuma pacific da ƙwararru wanda allah ya albarkace mu da shi domin su tallafa musu a wasu wurare wanda suke bukata kamar misali a ce likitoci da nurses nurses da alkalai da kuma professor professors na angorori daban-daban na kwarewa a harkokin karantarwa a nasu makarantu da sauransu kuma kaman yanzu ma yawanci suna bukata kwararru ta hanyoyin fasaha da wasu aikin hannu namu na gargajiya domin a koya musu don suna sha'awanta to me yasa ya zama na cewa mu a najeriya ne ke biyan waɗanda muke kaiwa waɗannan ƙasashen me yasa su ba sa ɗaukan nauyin da wurin zama da albashi da komi a to ai abinda mu ne muke so mu tallafa musu ai abinda ake cewa big brother africa kenan cikin waɗanda suka kasance cikin wannan ayari da za su tafi Liberia, Popola Israel ya bayyana farin cikinsa na zama ɗaya cikin waɗanda aka zaɓa. And it means, it means a lot to me because I'm very very happy to be one of them. volunteer. Because many people are now sighted, don't have the opportunity. Popola ya ce na ji daɗi kwarai da gaske da na zama ɗaya cikin waɗanda suka yi sa'ar zuwa ƙasar Liberia. Na san akwai wasu mutane da dama da suka so a zaɓe su amma ba su samu ba. Na gode wa Allah kuma ina kyakkyawar fatan zan jajirce wajen aikin koyarwa da zan yi a ƙasar ta Liberia. Amma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ambasada Suleiman Ɗahiru, ya ce an daɗe ana ba da wannan agaji daga Najeriya zuwa wasu ƙasashe, amma yana mai ba da shawarar a sake duba tsarin ganin cewa Najeriya tana cikin mawuyacin hali a yanzu. Kin yi maganar mutanen da aka tura zuwa Liberia. Ba Liberia ba ƙasashe da yawa ne ake turawa, ba ma cikin Afirka ba har waje da afirka to da yanzu muka shiga wannan hali na talauci ba zan ce a daina wannan abun ba amma a rage yawan mutanen da za a tura ƙasashen waje tunda najeriya ne take ɗawainiyan biyan su komi da komi nasu abinda ni zan faɗa kenan a rage yawan mutanen tunda yanzu muna cikin wani hali da ba daɗi bai kamata a ce mutanen da da ake turawa zuwa ƙasashe da dama a ci gaba da yin haka ba tunda babu kuɗi. Shekaru 36 kenan da Najeriya take aikawa da ƙwararru a fannoni daban-daban, kama daga ilimi, harkokin kiwon lafiya da fasaha zuwa ƙasashe da dama domin ƙarfafa danƙon zumunci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.